شيء قبل ترسمنا لساس الأدب المفرق لساس الإمام الهما آه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله زعم تاجي كان بابينا أشير الدفير وند إمام البخاري رحمه الله في سوى باب لا تقطع من كان يصل أباك ويطفأ نورك wannan babi yana bayani game da cewa kada ka yanke zumunta wanda ya kasance yana sadar da zumuntar mahaifinka bai kufa a nuruk sai a dishashe haskenka sai a kashe haskenka wannan babin abin da yake cewa ke nuni kan cewa kula da abokanai na iyaye wani yakan bayuwa zuwa ga mutum ya samu haske A wannan hasken kuma ya kunshi ɓangarori biyu annurul ma'anawi da kuma annurul hissi annurul ma'anawi haske na imani Allah ya haskaka zuciya ta mutum ga san dukkan abin na alkhairi Allah ya haskaka zuciyar mutum ta yadda dukkan wani abin da yake aikin ba'a ne shi Allah subhanahu wa ta'ala sai zamana mai sauƙin yi ga shi musulmi dukkan wani abin da yake aikin sabo ne ga shi Allah subhanahu wa ta'ala zai zanto mai wahala ga shi sannan kuma ya shafi a annur hissi wato haske ta fuskar ita kanta rayuwa ɗin wato sai Allah ya gina rayuwar mutum ya zanto yana samun sauƙin tafiyar da rayuwarsa ta duniya abin da ya shafi ci abin da ya shafi sha abin da ya shafi sauran raguwar abubuwa sai ga ta cututtuka wanda ake yawan fuskanta sai ga shi Allah yana kiyaye shi Allah yana tsare shi wannan yana nuna girma na kula da abin da ya shafi zumunta da kuma kyautata su abokan iyaye قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي من كجارة في كسوري يا شيخ سعد بن عباد الزرقي كسوري bin ubada ne a zuraki ba أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفض عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يسل أباك فيطفأ بذلك نورك آه الإمام البخاري رحمه الله آه يكاونا حديث رمال موسى بشر بن محمد التي حدثنا بشر بن محمد ولنا بشر بن محمد saboda من karanta hadisin sa بيشيروا بين محمد وانين ها ابو محمد نعم بيشيروا بين محمد آه، ابو محمد نعم المروزي آه، السجستاني نعم وتشكر يا رسول نعم 224 haka ne nam yana daga cikin rijal nawa in farada bihi al-bukhari min bayn sitta malami imam bukhari ne imam bukhari shi kadai ya kadai ta da ruwaya ta hanyar sa daga cikin ashabin kutub sita rahmatullahi alaihim ajma'in كان آه، شي كما اخبرنا عبد الله ونون عبد الله نعم عبد الله بن مسعود اتكير اسمادي لا بك دين اه نموذج طيب. عبد الله بن مسعود اتكير اسمادي صحابي كما اسانيشي مصين مالم مالم بخاري كيف يكون ذلك يا أخي وكما كبر شين عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن رحمه الله قال وانا كايدا ku kula بإنه جاء إمام البخاري رحمه الله a tsakiyar isnadi an gane ya ce kala abdullah bai jingina shi zuwa ga mahaifi ba to fil ghalib abdullah bin mubarak haka a ƙarshen isnadi ta ɓangaren sahabi in kari ya ce an abdillah bai ji gani zuwa ga mahaifi ba to fil ghali abdillah bin mas'ud radiyallahu abdullah bin mubarak abu abdurrahman wanda fikatun nifaq wa shi wani shekara ya rasu na wani shekara da su wani yan yan caji ne ba yan karatu ta fa akwai yan caji wannan kuma shine tsira ba ba wai harka lacca wannan shine tsira da shi za ka kubutar da addini ka ya rasu ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi sannan yana daga cikin rijal da ainihin aljama'a suwaye aljama'a ahmad bukari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah wa fi qasar قال يسي أخبرنا عبد الله بن لاحق عبد الله بن لاحق رحمه الله الثقة كما عند يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل يفعل كما عند كتاب الجرح والتعديل لا إذن أبي حاشم رحمه الله يتي ثقة وعند ابن هبان يا كتاب الثقات آه، ابن هذا الشيء ما ya كتاب kan haka cikin tajribu sahabi da ke shi kadai kadai ta da ruwa ta hanyar ta shi ma cikin al'adabul mufrad an gane dan haka shi tawfiq na ibnu hibban akan karɓarsa, yayin da ya zanto ba a samu wanda daga cikin malaman hadisi ya yi suka ba sannan an samu wanda daga cikin malaman hadisi kuma ya yi tawfiq ya rawi to ana hakan karba an gane amma an ba a samu haka ba to ba a karɓa. saboda yakan yawan tausiki wanda suke al-majahil al-aghna waɗanda ba a san su ba musamman a tabaka tulkula min tabi'in wanda suke tabaka ta farko daga cikin tabi'in قال شكمة أخبرني سعد بن عبادة الزرقي sa'ad bin ubada az-zurqi majhul an gane wanda imam bukari shi ya kaɗe dirwa ta hanyar sa cikin al'adar mufarad anna abahu yace lalle babansa shine wa ubada ne kala ya ce kuntu jalisan na kasance ina zaune fi masjidil madina a cikin masallacin madina yana nufin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam مع عمرو بن عثمان تارد عمرو بن عثمان من تاريخ فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه سي عبد الله بن سلام ya zo ya wuce mu alhalin mu muna zaune wanda Allah bin Salama yana daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya sana shekara 43 ah, sahabi ne mai girma asalin sa bai yahude ne kuma ya karu musulunci bin Salami bi takhfifin lam ah, wasu kan cewa bin Salami kuskure bin Salami ah, muttaqian halin kasancewarsa yana cikin gide alad bin akhihi bisa ga kafadar dan uwansa ma'ana matsayin ɗansa kenan fa nafada anil majlisi sai ya zarce wurin zaman namu ma'ana ya wuce sunna afafa alai sannan kuma sai ya dawo ya shi wurin zaman namu fara ja'a alaihi sai kuma ya dawo gare su su gaba daya ya fuskanto su wakala sai ce ma shi ita amru bin usman ka aikata duk abin da ya kaso ya bin usman marrataini ya faɗa kan sau biyu au talatan ko sau uku wannan ah, shakkun ne mina wani mai ruwa ne yi kokonta cewa so biya faɗa ko so uku wannan layar so zai cutarwa me ake so ka sani ya faɗa ɗin kawai ya ce fa wallabi ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil haqq na rantsai da wanda ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da gaskiya innahu lafi kitabillahi azza wa jalla lalle yana cikin littafin Allah wanda ya buwaya ya kuma ɗaukaka marrataini hasto biyu cewa la taqta man kana yasilu abaka kada ka yanke zumuntar wanda ya kasance yana sadar da zumuncin mahaifinka fa yuqta bi nur sai a kashe haskenka a sababin haka wato ainihin Allah ya tafiyar da albarka ga rayuwarka da waye gari ga shi kana rayuwar amma babu albarka a cikinsa to wannan hadisi a isnaduhu da'if bai inganta ba an gane da kyau saboda shi sa'adu bin ubada wanda majahul ne ba a san waye ba an gane ba a san matsayinsa ba ba haka shine illa ta shi hadisi ne wanda wannan hadisi abubakar bin abi sheba shi ma fi da shi cikin littafin sana musamman باي إمام البخاري رحمه الله تدي dai hanyar shi wannan sa'ad bin ubada ne don haka bai inganta wannan asari a na shi abdullahi bin uh, salamin har zuwa kan maganar da ya faɗa uh, yakan nuna mana abubuwa da yawa uh, daga ciki mun fahimci yadda magabata suke ƙoƙarin zama wajen alkhairi inda yake cewa kuntu jalisan fi masjidil madina na ga sai ina zaune cikin masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to dai inda ake zaune ko a masallaci to in dai ba karatu ake ba sallah ba to dai ana aiwatar da wani abu wanda yake ne na alkhairi ba na sharri ba an gane wanda yana daga cikin falla ne girma mutum ya zanto zuciyarsa tana rafi da masallaci abu na farko da zai samu shine mai shaida kan cewa na shi mai imani Allah na cewa inna ma ya'muru masajidallah من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين wanda yake raya masallaci kadai to shine mai imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala don haka manzo Allah ya kidaya wanda ya zanto zuciyarsa rafi take da masallaci hadisin da yake cikin sayi bukari da sayi muslim daga cikin mutane bakwai da za a yi musu inuwa a ranar lahira ranar da babu inuwa sai na Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai musu inuwa a wannan rana daga ciki akwai wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da ya zama na zuciyarsa tana rashi da masallaci wato sai a kawo maganar da ismul mafa'ul wa kalbuhu mu'allaqun wanda kaga ablaq sama da kawo shi bismil fa'il a ce muta'alliqun ma'ana kaga mu'allaqun kamar zuciyar aka ɗauko ko aka rafiya cikin masallaci kaga ba inda zai kenan zuciya ce ko aka dauko aka a cikin masallaci to kaga wannan ya fi nuna kaiwa mutuka sama da ake yana mai rataya zuciyarsa ga masallaci ma'ana wani lokaci kenan zai zama bai rataya ba yana da mutukar falala kore da gaske sannan mun fahimci babu fi in yanayi ya bayu mutum ya iya jingina jikin mutum uwansa متكئا إن جئت على بناء متكئا على بناء قيم الاتكاء لقى اتكاء يتكئ اتكاء تنجينا كالجنجنة أكي سواكو sannan mun fahimci cewa akan iya umartar mutum da abu ba wai a babi na ne ba na yarda da ya aikata abin a babi na ne na tsoratarwa na firgitarwa akan iya faɗin haka cikin magana inda yake shi masa ne ma shi ita amru bin usman kaga bi hazfil fi'il an shafe fi'il fi'il ai in an ma shi aikata duk abin da ya kaso wannan umarni ne na nuna cewa ya yi duk abin da ya ga dama kaga umarni ne littafi na ne na tsoratarwa kamar yadda kai ma ba hoshe kana da wannan cikin yaran kana wasu cikin to da ka gidi bai ka yi duk abin da ya ga dama kana ba shi lafiya sai ya je aikata duk abin da ya so ne a'a ma'ana tsoratarwa ce da firgitarwa da kuma nuni kan cewa abin da ya ba mai kyau bane kamar inda Allah ke cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afa man yulqa fi an-nar khayr am man ya'ti amina yawm al-qiyamah sai ce ai imanu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir i'malu ma shi ku aikata duk abin da kuka dama sai kuma ya kawo jumla ta aliliya domin shi Allah mai cikakken gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa ta yawan sai kalmi a shi wannan umarnin littahadis ne don tsoratarwa rikitarwa kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari idan ka zanto ba ka jin kunya fasna na shi'ita aikata duk abin da ya ga ba an gani in ka dauke shi a wannan bangaren kai dauka sa kuma akan cewa me wanda bai jin kunya shi yake aikata abin da ya ba sai zan to amru ainihin amrun ne bi ma'anan ne khabar ma'ana umarni ne amma da ma'anan ne labari kamar hadisin da yake bukari da muslim hadisi mutawafiri cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wanda ya kirkira min ƙarya da gangan da ganganci ji annabi Muhammad sallallahu so ya tattali wurin zaman sa cikin mutu abin da ai ya tattali wurin zaman sa cikin mutu amma ga sai zo da shi yatul amr tare cewa kuma labari ne ake bayarwa an gane to wannan ana yi a babi na tsoratarwa to shine arrawi ke cewa mai ruwaya ya faɗi wannan hasso biyu ko su ma'ana yana ta maimaitawa don nuna masa girman abin da sannan mun fahimta kuma a cikin har yanzu ma'ana akan iya rantsuwa da Allah kan abu ko da ba an nemi karen ba a babi na ne na karfafa magana a babi na karfafa magana inda yake fa wallazi ba'asa muhammadan bil haqq na rantsa da wanda ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya aka ga ba annabi rantsa ba amma ya wannan rantsuwar min babi tawkid domin karfafa bai karfafa ainihin wato ainihin ah, magana to aka yi irin wannan a babi na karfafawa eh, kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ah, al-musayyab بن حزم رضي الله عنه لو كنت عندما زارت سنة أبو طالب كيف كلمة الشهادة يا ربوتا الشريسي هو على ملة عبد المطلب شينا بك الدين عبد المطلب زي ما زارت والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك wallahi suna nema maka gafara kaga sai manzo Allah ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam to zaka samu irin wannan da cikin hadisi din da yawan rantsuwa din ba a san su sai Allah ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyin kar ku zanto masu yawan rantsaran amma akan yi rantsuwa a babina wato karfafa abu shine fa wallahi wanda wawu yana daga cikin mai huruful qasal harfin da ake yin rantsuwar su guda nawa kenan su ne huruful qasam harfan da ake rantsuwar guda uku wawun yana da ciki wanne da wanne ne eh mun samu ta sai wanne eh sai ne a ah. eh sai bawun su uku ne su ne ah, huruful qasam harfan da ake rantsuwar su Eh, wawun ba'u sa'u kakan ce wallahi tallahi lillahi haka da ko ba ka amma kan ce lillahi wannan lamul kasan kuma wannan sauran abu ne da ita kuma ita ma lamul kasan din ai me me ake ce maka ashe ashe ake wallahi taqdir wallahi ko ba ka ga cewa ba ga dai su din ne da hurufin kasan to za a iya kawo musu cikin alqur'ani a yanda suke nan ba'un din da ta'un din da wawu kuma rantsuwa eh na da kace baka baka haɗi wani abu ba Ba ma da ta ku bai haɗiya ba cewa wai wai tallahi da akidan na ina gani akwai haɗiya ko a'a ba na so a kawo mai wani harafin ko ina so a kawo min tallahi billahi wallahi na to samu sallahi da tusu alunna amma kuntum ta'amul mun samu wannan bari in kara maka daya sallahi da kadi arsalna ila umamin min qablika فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ومن ثاني من ثاني سلاي آه ما وهي رفن بقى آه سلاي والله بالله to sai wallahi kuma a ba na san mai wani harafin ɗaya wanda ya sabo da wannan shiga ɗin ko sai wallahi a to wala sa kuma akwai wallahi eh wallahi ne kiso kan eh wallahi kuma ba shi Qur'ani kai ba ma da shi Qur'ani bane wallahi eh amma kamata a faru daga farko ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فتنتهم وفتنتهم في قراءة قراءة بيت فتنتهم لفتنتهم وتكون قراءة ثابتة مصرفية عن جانب من ثاني والله تالله سيد الله وانا zai fito kin samuwa ma ake zai fito kin samu kwarai da نعم ya shi wa aka samu billahi jihada aimani to ina ganin wancan ya fi ku bibiyar alkur'ani yadda ya kamata na'am to ai da amurka ya fa wallahi ko tallahi ko billahi shi a ta ba shi nake magana in wannan ya kode wa in wannan da ya kaga babu sarewa cikin alkur'ani to kaga wadannan su ne a gani to ya alaka mutum zai iya rantsuwa da dan karfafa abu yace na rantsa da wanda ya turo annabi Muhammad bil haqqi da gaskiya an gane ba a ina nuni zuwa ga fadin Allah ko wa zaka wa aya ko da suratul baqara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجنة هو ولا تسأل عن أصحاب الجنة لن لي منتور كلمة لجسية يتي إنه لفي كتاب الله كتاب الله أنا التوراة yake nufi a domin ta mamaye littafin Allah inda Allah ne so kadda ita ga ga annabi Musa alaihi salam an gane ba uh, innahu lafi kitabillah ana yana nufin littafin wato anishin at-taura an gane uh, a nan kuma sai muka fahimci cewa a ashe akan iya kafa hujja da wani abu daga cikin littafin asaura ko littafin injila wanda ya dace da abin da yake cikin alkur'ani yake mai ya dace da abin da yake cin alkur'ani to akan yi kafa hujja shi to anan ne kuma dole a kula kula shi ne ba wai mutum yake ta haddar bible ba kuma ya bar alkur'ani ne kira ta ka bar al'asu ka kama alfa reshe kira a ka haddace alkur'anin ka san shi kuma ka je ka haddace bible ya zanto ka san hujjarka kuma ka san hujjar wani ka amma babban abin da kai sai ga mutum ya haddace bible bai haddace alkur'ani ba kuma ana gabatar da shi a matsayin mai wa'azin musulunci to in yi game da kiristan da ya haddace wasu ayoyi na alkur'ani sai iya rudar da shi ba zai kuma iya bada amsa ba kaga maimakon nama kare ya ja shi sai kuma nama ya ja kare ka gan samu matsala ke wanda irin wannan kuma yana faruwa duk yayin da aka ce wannan fasto ne ya karɓi musulunci ya tuba duk irin bible din da ya haddace a kansa to a zo a koya masa alifin babun na addini akwai masa yadda ake alwala da ake sallah komai na addini a masa a karantar da shi to Allah shi daga ba sai fara wa'azi yana nuna gaskiyar musulunci hatta cikin ne cikin bible din ba sai kuma ya kawo hujjoji na alqur'ani ne girma to wannan shine asu shine asu shine asali ba wai a saki alkur'ani ba a saki sunna ta neman sallallahu kuma a koma ana kewaye kamar daga cikin musulmai wanda suke watsi da alkur'ani da sunna sai suna karanta ilmin mantik suna shigar da abin da shafi ilmin mantik dan kawai sanin yadda ake jayayya dan mutum ya kore wajen iya jayayya wajen iya musu ya kore wajen iya kawo hujja ta fuskar mai hankali ma'ana hankali irin irin nasa domin duk lafiyayyen hankali ai bai saba wa alkur'ani bai saba wa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane kyau ba ahalul laukaniyat ai laukana kaza da kana kaza wa kaza dukkan wannan kauce ta farkin ka haddace alqur'ani ka haddace sunnar manzo Allah sallallahu su ne hujja su su ana kuma ka iya raba wata da sunna yau da shi zai ba to irin wannan sai ya ga suna wanda ake samu a yanayin da idan an kyalu kalubalace su kan abu cewa abu kaza ba addini bane to a lokacin kuma za a shiga binciken samun abin hujjar kuma to ka ga ba yi ba kenan to da zaka ya zaka kuma da wani ta kuma malik laka bi in inna sama wal basara wal fuada kullu ulai kana an mas'ula to da kan ana yin abu ba bisa hujja kenan sai da ya kalubalance ka san zaka je ka neman hujja kaga akwai matsala kenan to irin abin da yake faruwa kenan to ilmin mantiq yana da matsala kwarai da gaske sai malamai ma suke rubuce rubuce da yawa kai shehu islam ibn taymiya rahimahullah yana da tafai guda biyu kai haka asyuti rahimahullah shi ma yayi rubutu a kai da malamai da yawa yana da matsala kwarai da gaske domin duk wanda ya shiga da shi to to shi za ga kuma yana zame tafarkin shari'a eh, amma daga cikin malamai sun dan tattace wasu abubuwa masu kyau da za su yi mutum amfani kamar muhammad alamin al-shafiqi rahimahullah sannan mun fahimta kuma cewa rike zumuntar abokanan mahaifa wannan yakan jawo mai albarka da alkhairi ga rayuwar mutum rashin samun kuma yakan jawo mai wato rashin albarka ga ainihin rayuwar shi mutum ta yadda Allah zai dishashe haskensa ya ainihin tafiyar da shi an gane yadda mun ji cewa da ibn isnad ne الإمام البخاري رحمه الله في باب الود يتوارث باب الود yutawara a wannan babu yana bayani game da cewa soyayya yutawara hakan ga daidai ne yadda idan wani ka san cewa masoyin mahaifinka ne to so shi kai ma ka ci gaba da rayuwa da shi mu'amala da بعد وفاة والد ba rasuwar ne mahaifinka to nan ka gaji wannan soyayya kada zan to kawai gada ta fuskar dukiya ce kawai idan ta kawai dukiyar da mahaifin ya bari ita za ka gada ta cinye duk wasu ayyuka kuma na alkhairi da abokanan mahaifin da waye duk kuma ka tarkata ka watsar da su wannan ba da dai ne. kamar da yake ganin cewa ka cancanci ka gaji dukiyar mahaifinka ba haka kuma kana jin cewa kuma lalle ka cancanci ka kula da abokan mahaifinka an gane kamar da yake jin cewa haƙƙi ne a kanka kuma haƙƙinka ne a baka gadon da mahaifinka ya bari wanda rabon ka yi ya hukunta cewa shine rabon ka zaka kuma kana jin cewa haƙƙi ne naka naka kula da abokanan mahaifinka shine abin nufi da cewa babul wuddi yutawaraf wato babin da yake bayani akan cewa kauna soyayya akan gajejeniyarsa an gane yusawa wannan kuma sai yake nuni akan cewa ashe ita kalimatul irf kalma ta abin da ya shafi al-irf gado ba wata da kai tuwa kan ne dukiya ba kare ba dukiya ce kare akan ce mata ne gado ba ba wani abu ma da yake ba dukiya ba kan iya masa da ne da gado an gane kyau Allah ce wa inna la nahnu nuhyi wa numi wa nahnu warithu yace mu ne masu gado ma'ana dukiya ke nufi komi da komi gaba da inda yake cewa tilkal jannatu allati nurisu man min ibadina man kana taqiya waccan aljanna ce wadda nuri mukan gadarwa min ibadina daga cikin bayi mu man kana taqiyan wanda ya zanto mai dora Allah da daman uiddat lil muttaqin kaga aljanna ita ma ana gadarta الذين al الفردوس hum fiha khalid an gane da kyau ga ainihin uh, annabi Suleiman, Allah ke cewa wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Suleiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud dukiya ake nufi kaga bai aiki ne ba inda ya ba shi kadai bane dansa inda dukiya ake nufi kaga da ba za a mace shi kadai ba dan ba shi kadai bai shiga dansa kaga na ake nufi ya gaji shi a bangaren ne jagorancin da'awa isar da addinin Allah a matsayin sana'ar da shi kamar yadda annabi zakari yake cewa yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya gaje ni kuma ya gaji wato anishin iyalan yaqub ka bani da ma'ana wanda zai zanto shi ma ya gaje ni wajen da'awa wajen yada addinin Allah inji annabi zakariya kaga nan ba dukiya yake nake a kira ta al-imam al-kisai da hamza yarithni wa yarith من آل يعقوب سيدا تو جواب الطلب يعني إلا سنيما فهب لي من لدنك وليا كاجا الطلب نيماني كباني ونبجد كده يجريك تو يرثني ويرث من آل يعقوب يدو مجزوم لأنه جواب الطلب سوى أنت كتاب لأكل إيمانك in an baka me zai ya gaje ya kuma gaji wato anishin iyalan yaqub to anan kaga ba ka gane tafewar wato ɗan a kenan wannan suke ɗaukar ire-iren waɗannan ayoyi sai ai ga annabi wani ma ya ce za a gaje shi ga annabi wani da haka manzo Allah ma shi na sunan ne yasa ba za a gaje shi ba to kaga wannan barna ne inda kalmar ar'is ba a kawo ta a matsayin gado da dukiya shi kadai ilimi ma kan faɗa su da shi wa gado Allah ce sun ma'auratun alkitab alladhi nasfasaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasi wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ذلك هو الفضل الكبير kaga ilimi ne wannan amma ana ce masa ne gado haka ne ko ba ka ga hadisin abu darda wanda yake cikin sunan abi Dawud da ni tirmidhi da ibn majah fil muqaddima sunani darimi fil muqaddima مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث النبي إسماعيل Hasan cewa al-ulama warasatul anbiya fa inna al'anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhaman wa inna ma warrasu al-ilma faman akhadahu akhadha bi wahid malamai su ne da annaba ta kusa kuɗi sai manzo Allah ya bayyana shi ai su annaba ba sa gadar da dinare ko dirhami ilimi suka gadar da haka duk wanda ya riko da shi ya riko da rabo mai kira a ce kaga ilimi ma kan yi masa mai gado akan iya kiran al'ir da ilimi an gane saboda haka kalimatul irf ba ta takeituwa akan ah, gado kaɗai na dukiya الله سوى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارك الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لنا صبر من جادر مسلا كسا سوى إن متنا أكيد وما وإن أبان كسا من جادر مسلا دوني الجبائر أنجاني وأنك تبرك سوء النبوة باء جادر وأن قتلنا shi'a inda hadisi ya tabbata cikin bukari da musulmi manzara ce mutaren annabawa ba a cin gadon abinda muka bari sadaka kuma wannan hadisi ba wai abubakar ne siddiq radiyallahu anhu shi kadai rawaito ba a sahabbai da yawa sun rawaito bayan sa shi yasa ma abu musa al-madini yayi risala su kutum akai mai suna bara'atu siddiq barranta abubakar da siddiq cewa wannan hadisin ba shi kadai ya ji ba hatta wanda ake na kai zuwa gare su a matsayin cewa ahalu baitin nabi ne su ma sun rawaito hadisi kuma ka koma usulul kafi na al-kulaini jigon littafin kenan usulul kafi na al-kulaini za ga ya kawo magana daga abu abdullah abu abdullah daman abin da yake ci kenan kana abu abdullah kana abu abdullah wa kana a cikin littafin usulul kafi to ya kawo cewa kana abu abdullah abu abdullah su annabawa ba a cikin garin to ina wannan magana yana kai da kuma ina kai wannan magana cikin littafin ku usulul kafi take ina kai ta za a da da ne zai to duk abin da ya ja muka tafi wannan bayanin ita wannan kalma ta al'ir kalimatul ir nuni akan cewa ba wai ana faɗa ta kaɗai ga gadar dukiya ba akan amfani da cikin abubuwa da yawa gane قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال عن محمد بن فلان بن طلحة قال عن أبي بكر بن حزم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفيتك آه، أنا أقول كسكر في جارة شياتي كفيتك كسكر كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الود يتوارث رجعنا بان بكاري يقال كاونا حديث تهير بعد من بشير بن محمد وانا بياني ياجا باسا اكنسا شي مزوى جمال موسى عبد الله بن المبارك وانا شي ما بياني ياجا باسا اكنسا قال يشي اخبرنا محمد بن عبد الرحمن شنو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب وند ثقة لفقيه يا رسول الله شكرا تريد همسن بتقص زوا دسرا سنينا هذا جسكير جاء زائرشن الستة واسطة عن جانب وند ما نبينا نشي عبد الله بن مبارك Abdullah bin Barak rahimahullah yana daga cikin malamansa Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Zaid shi kuma an Muhammad bin Fulan bin Talha wanda Muhammad bin Fulan bin Talha majahul ne Imam Bukhari shi kadai ya kadai ta da ruwaya ta hanyar sa an abi bak bin hazmin wanda abu bakar bin hazmin fiqa ne ya rufi da suna shekara 120 sannan yana daga cikin rijal na ainihin ashitta wafi fasar ar-rajulin shi kuma ga wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da shi kafaituka na isar maka me na isar maka shine ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce innal wudda lalle soyayya da take tsakankani iyaye wa rafu akan yadda akan yi su ta fuska su yaya su kulla wannan zumunta ta shiga gaba da gudana ta gaba da wanzuwa ko da ba sun kau a wannan hadisi a da ibn ismas saboda shi hawa bin fulan bin Farka. an gane wanda al-imam al-bukhari ma ya fi da shi a littafinsa at-tarikhul kabir rahimahullah haka shi ma abdullah bin mubarak ya fi da shi a littafinsa kitabul birri was-sira kitabul birri was-sira sannan hadisin yana da shahid ta hanyar hadisin ufayr yayin da abubakar nisbi yake masa tambaya wanda yana cikin a tarihul kabir na imam bukhari da kuma musnad shihab na al-qudai da kuma al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da kuma al-musdarak na abu abdullah hakim al-isaburi a kitab al wa as sila wanda shi ma hadisi ne a da'if jiddan da inganta ba saboda akwai muhammad bin abdurrahman bin abi abibak bin abdullah bin abi mulaika wanda ake ce masa al-maliki wanda makaruf ne an gane ba al-maliki gane ba kuma akan ce masa al-mulaiki al-mulaiki a ah, bai inganta ba ah, kuma akwai inkifa tsakaninsa da abubakar da shiddi sannan abu abla hakim da shafi ya kara kawo shi kuma da wani ta kuma shi isnadin akwai yusuf bin afiya shi ma shi isnadin wanda shi ma bai yi da haka hadisin bai inganta ta kowace hanya an gane da inganta a ya kawo ya kawo shi da lafaza guda biyu da lafazin innal wudda wal adawata yutawaratan lalle kauna da soyayya akan gaje su kafin lafazin kuma ya kawai da lafazin cewa innal wudda yutawaraf wal bughda raf soyayya akan gadarsa haka kiyayya ma akan gadarsa to amma wannan sai kiyayya yake da inda hadisin ya inganta to ana sai ka dauki cewa kenan wanda mahaifinka yake sa domin Allah kai ma sai kai ne shi ne kishi dan wa don Allah subhanahu wa ta'ala an ka aikata mai kyau saboda in mutum don Allah alama ta ne cikar imani kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sunani abi dawud da jami'in tirmizi bi isnadi da ba asali cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fakad istakmala al-iman wanda ya so dan Allah ya kuma ki don Allah to wannan ya samu cikakken imani a ruwaya cikin jami'u tirmidhi eh, sai to da karin cewa wa an ka halilla? kuma ya aure da ɗansa da ɗansa domin Allah haka in ɗansa ne namiji shi ma ya aure da shi domin Allah subhanahu ko ta'ala kuma ga hadisin ana bin Malik wanda yake cikin eh, eh, sayyid al-Bukhari da sayyid Muslim da yake Ruwaya da lafazin wa an kare da mata inganta ba cewa dukkan wanda ya samu abubuwa guda uku ya samu mai tsantsanin imani kaga daga cikin ne wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba dan komai ke sansa ba sai don Allah to kaga mafhumul mukhalafa shine ne kuma haka in zaka yi kidin ka ki don Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wani ne mahaifin ke na gaba da mutum ba kan eh, lamarin duniya sai ma kai ne ka ainihin kulla gaba da wannan mutum ta wannan zalunci ne wannan ba daidai bane kuskure ba wani ake nufi ba an gane da kyau wannan ta fuskar shari'a ke na shari'a amma ta fuskar adatar abu ne wanda yake mai faruwa ne an gane a bisa al'ada ya kan faruwa mahaifinka yana son ne sai zanto kuma kai ma kana son saboda mahaifinka yana ne mahaifinka yana yakin wa ne kai ma sai kana yakin sa dan tayi mahaifinka ne fada ana samu ko ba a samu ana samu bisa al'ada yana iya faruwa an gane yana iya faruwa amma ta fuskar shari'a to ta kuma ba ba a lura da wannan abinda ake lura kawai kin saboda ne in don Allah ne shike ya zama matsalubun shar'an abin ne ma ta fuskar shari'a an gane wannan ke don haka hadisin bai inganta ba ta kowace hanya ta kowace hanya bai inganta ba an gane a to to sai abu na gaba shine muhammad bin abdurrahman ta gaba a jingina abdurrahman din zuwa gawa ba ko an jingina ba a jingina zuwa gawa ba an ce bin abdurrahman bin fulan ya ga ba faɗa ba to wannan sai ya kawo wato anishin tattaunawa da kankanin malamai to wannan wa ake nufi muhammad bin abdurrahman wa ake nufi to al-imam al-bizzi rahimahullah cikin tahzib al-kamal a tarjama shi muhammad bin abdurrahman bin abi ibn sai ce muhammad bin abdurrahman ana ne muhammad bin abdurrahman bin abi ibn domin malami ne na zabil mubarak an gane da haka shi sai abin ne ibn abi ibn haka kuma ahmad bin ah, abdurrahim bin husayn dan gidan imam al-iraqi a littafin sa zairul kashi shi ma ya tabbatar cewa muhammad bin abdurrahman shine muhammad bin abdurrahman bin abi zaid bin abi zaid an gane wanda wannan kuma shine ah, abin da yake daidai duk da yake al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah cikin tahzib at-tahzib yace zai iya daukan muhammad bin abdurrahman bin talha domin shi ma malami ne na abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi ajma'in zai iya dokan shi wanda kuma shi ma ah, ba'ifi to amma wannan ihtimali amma bin da yake daidai Muhammad bin Azran shine Muhammad bin Azran bin Abi Zaid haka kuma ya zo a kitab din wasila ma na shi Allah bin Barak ba tare da jingina shi zuwa ga wato ali shi mahaifinsa ba amma Sheikh Al-Albani rahimahullah cikin littafin sa silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fil ummah shi sai ta fakan cewa ai Muhammad ne bin Abdurrahman bin abi bakr bin abdullah bin abi mulaika na shi wancan isnadin da na ambata muku a dazu a baya yace wannan din ma to amma wannan ba zai bane an gane ba zai bane domin ba abin yake tabbatar da azabil mubarak yana daga cikin mai almajiransa saboda haka abin da yake daidai shine Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakr illa ta hadisi shine wa Muhammad bin Eh, amma cewa an rajulin ga wani mutum cewa min ashabin nabi daga cikin sahaban annabi wannan bai cutarwa saboda mai لأن الصحابة كلهم عدول لو من ne. Wurin سؤالين ولن أهل jama'a. A shi yasa al-khatib al-baghdadi cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilm riwaya yayi bani kan cewa babin da yake bayani kan cewa sahabbai dukkanin su adilai da ko da ba a san sunansa ba mutukar dai an ce sahabi ne to la ya wannan bai cutarwa an gane da kyau wannan asuhuba din ta kubutar da shi daga ya zanto abin tuhuma abin zari amma inda ba sahabi bane to yakan iya zama matsala ga ainihin isnadi na shi hadisi ya zo a ruwa cikin shu'abil iman na Abu Bakar al-Bayhaqi rahimahullah da cewa muhammad bin abdurrahman bin fulan bin talha to wannan kuskure domin abin da yake daidai muhammad bin abdurrahman an muhammad bin fulan bin talha an gane wannan shine abin da yake daidai ma'am imam bukhari rahimahullah sai ta fi babina ashirin da uku yake cewa babu la yusanni rajulu abahu ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه wannan babi yana bayani game da cewa la yusanni rajulu aba mutum bai kama sunan mahaifinsa ya kira shi karar da sunansa wala ya yajlisu qablahu kuma baya zama gabanin shi mahaifin ya zauna a wurin zama ma'ana an tawa an zo wuri to ka bari mahaifin ya fara zaunawa sannan kai sai ka zauna wala yamshi amama kuma baya yin tafiya a gaban shi mahaifin ma'ana mahaifin yana baya shi yana gaba sai dai ya tafiya a gefen ma'aikata wato wannan babin abin da yake cewa kenan قال حدثنا أبو الربيع قال عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله الإمام البخاري رحمه الله يكا وانا حديثي تهنير مالا أبو الربيع التي حدثنا أبو الربيع شنو من كان تاريخ صافا أبو الربيع شنو سليمان بن داوود طيب أو تشكر الرسول نعم تريد يدى ثلاثين له طيب إذا أنا قلت رجال إمام البخاري ده مسلم ده أبو داود da imamun nasai a to ta hanyar suke ruwa ta hanyar sa bukhari da muslim da abu daud mubashiratan kai tsaye imamun nasai kuma wasitatan da tsari tsakani jamil a to abu rabi a cikin kutubu sitta littafan hadisan nan guda uku a littafan hadisan nan guda nawa al-kutubu sita guda shida بخاري كلام مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه واخوي ابو الربيع ابو داود من جوانا ابو الربيع سليمان بن داود البصري وندنا لك التلجة بخاري مسلم ابو داود النسائي بخاري مسلم ابو داود مباشرة النسائي كما واحدة sannan ya rasu hijira suna da shekara 234 sannan kuma akwai abu rabi' suleiman bin daud al-Misri shi kuma imam muslim shi kadai ya ga ita da ruwaya ta hanyarsa shekul imam muslim malamin imam muslim shi kuma ya rufi da suna shekara 231 sura wanda yake sura na uku شيني ابو الربيع سليمان بن داود البغدادي وانا شيكو هذا كثير رجال الامام ابو داود بامام النصائي سكر ذكر كحيث بالرواية هاي ما لدي انا ابو داود بامام النصائي سنيار في ذات نار شكرا تريبيو دا همسن بغو تريبي دا همسن بغو معنا شيني نكو شنسكيان يعني. تفسكر rasuwa kana shi kuma yace an Isma'il bin Zakariya shi ne Isma'il bin Zakariya bin Murra ana masa alkunya da Abu Ziyad ana masa lakabi kuma da Shekus Shaqus an gane lakabin sa kenan wanda sadukun ne yana daga cikin kuma rijal na ainihin asista wa asisatan su ne bukari muslim abu daud tirmidhi an-nasa'i ibnu majah sanan ya rufi yana shekara 173 kamar yadda ibnu sa'ad ya faɗa a kitabu tabaqat an gane kana shi kuma قال شيكم حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam Al'asari أبو عبد الله an gane wanda fikatun ne saf yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a wafiqatan sannan ya rasu ya tana shekara 146 ana bihi shi kuma gababansa shine wa kenan urwatu bin zubair bin Awam al-asbi wanda ana masa alkunya da abul mundir kuma akan ce abu abdullah abu abdullah abul mundir wanda shi ma fikatun ne yana daga cikin tabi'ai na gaba-gaba sannan yana daga cikin rijal na ainihin asita wafi da tamshi da tsari tsakani ya rasu kuma hijira ta ainihin annai muhammad sallam shekara saba'in da hudu shekara saba'in da hudu wasu kan cewa da uku amma da hudu alhafici shi ne zancen da yake mafi inganci cikin takaribu sahabi an gane cewa anna aba hurairata lalle aba hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa da ababu rai a shekara da na hamsin da da tara hamsin da tara to duk mutum ɗaya ne ke bara kuma shi ne gara muku ba ko Allah yana gai nauyi bai masa yawa shi yasa ko cewa lalle abu huraira abasara rajulaini wato ya hangu wasu mutane guda biyu ya ga wasu mutane guda biyu ya hanye su fa qala sai ce li ahadihima ga ɗaya daga cikin su ma hada minka me matsayin wannan dangane da kai yake tambaye sa ta fuskar mai dangantaka fa qala sai ce abi babana ne fa qala sai abu hurairah ce shi la tusannihi bismihi to kada ka kiraye shi da sunansa wala tamshi amama kuma kada ka yi tafiya a gabansa wala tajlis qablahu kuma kada ka zauna kafin shi ya zauna wannan asar isnaduhu hasan saboda shi Ismail bin Zakariya malaman da suka tafi kuma akan cewa fiqa ne to kaga isnadin da zama sahihi kenan amma dai abin da yake daidai صديق نشي إسماعيل بن زكريا كما عند الحافظ يا أبنا يفضل سكين تقريب التعظيم صديق يقضي آه، وانا وانا آه، أثر ما أبي هريرة رضي الله عنه يا ثبت لجسي أبي هريرة وما هكا عبد الرزاق بن همام شيما يفيد شي سكين مصنف ناسا فوتهيا هكا حناد بن السري شيما يفيد شي كتاب الزهد ناسا haka ibn al-jawzi rahimahullah shi ma ya fidda shi a kitabul birri wasila haka gabaninsa imam al-bainaqi shi ma ku da cikin shu'abul iman an gane dukkan wannan malamai na hadisi sun rawaito wato ainihin wannan asarin na abi hurairah kuma ya ainihin tabbata amma mawqufan a matsayin zanto wasu magana ta shi abi hurairah amma kuma ya zo marfu'an ya zo marfu'an a matsayin magana ta annabi muhammad صلى الله عليه وسلم سوى من ظن أن يفعلك وند ابن السني يا رويت شي مرفوعا لأبي هريرة زوى من ظن أن يفعلك في كتابه عمل يوم والليلة أما دا إسناد وند إكلي روني سورة أقوي كيس بن, بن الربيع سنة أقوي أيوب بن ميسر وند شي كيس بن الربيع ابن ابن كتير أما تيش كتابه سكا أنجاني سنة أيوب بن ميسر shi kuma mai rauni sannan kuma ga mukhalafa ya zo cikin al-mu'jam al-awsat na Abdul Qasim at-Tabarani ta hanyar Muhammad bin Hassan al-Muzani al-Wasiti Muhammad bin Hassan al-Muzani al-Wasiti to shi sai ya saba wa Qais bin Rabi wanda shi Qais bin Rabi ya rawaito shi ga Hisham bin Urwa zuwa ga har zuwa ga abi huraira to shi ko muhammad bin hasan al-muzani al-wasi sai ya rato da hisham bin urwa zuwa ga aisha kuma cikin al-mu'jam al-awsat da abul qasim al-safar kaga an san iftira ba su kuma mu isnadin yana da matsala don haka hadisin bai tabbata marfu'an ba a matsayin cewa magana ta annabi Muhammad amma ya tabbata mawqufi magana ta shi Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda Ah, sannan kuma yana da shahid ma ta maganar ah, ubaidullah bin zah ubaidullah bin zah ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda yana daga cikin rija na al'arba a abu dawud tirmizi annasa ibn maja da kuma imam bukari cikin al'adar bukar wanda yana cikin kitabu amal yin mulla da ibn sunnidi isnari wanda yake hasan yakan ce wani daga cikin bijire wa iyaye wato ka kira sunan shi mahaifi to min al yana daga cikin bujire yana daga cikin sabawa ta kama sunan mahaifinka ko rogo da ce Musa ko Ibrahim yana daga cikin min al uquq inda Ubaydullah bin Sa'ad kuma yana da shahid na maganar Tawus bin Kaysan wanda tana cikin littafin musannaf na Abdurrazzaq bin Hammam rahimahullah Tawus bin Kaysan yake cewa yana daga cikin sunna girmama mahaifi da girma malami da girma shugaba da kuma girma mai shekaru ma'ana wajen rashin kyama suna karawa yana daga cikin sunna ni tsawo da ke an gane don haka aka takaice a ture a dunkule a wannan asal na abi huraira yakan nuna mana ladabi na zamantakewa tsakanin ƴaƴaye da kuma mahaifansu yakan nuna mana cewa bai daga cikin ladabi ka kama sunan mahaifin ka karara ka kira shi da sunan sa sai dai idan bukata ta kama kamar mai sunan mahaifin ka sai ka gani shine wani an gane ko kuma wani yanayin da ya bayu in ba su masa kama ba maka ba za a gane ba ba za a fahimci al'amarin da ake so a fahimta ba sai ka iya kama sunan nan babu ne amma al'asar shine koyi sunan. sai dai ka ce ba. an gani sai dai ka ce ba kuma an fi haka za mu je annabi ibrahim duk ba haka yake cewa ba ko baba ko kuma kalmar bahaushe ka ce alhaji ko ba haka ba inda kalmar alhaji kaga bid'a ce ko a to a lokacin aikin hajji ne ai ismul fa'il ne alhaji ismul fa'il ma'ana da yin aikin hajji ai sai da ya gama aikin hajji ya dawo sannan ya zama alhajin ko da wannan wannan ke ko kuma mai gida ko kuma da cizo ko tsohona ko wani abin da yake ne kama da haka da annabi ibrahim duk ba ta yi kiran babansa ba wannan kuma fil kitabu ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya in kali abihi ya abaci kage ya abaci lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni an kashe ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abaci. inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya to haka zaka tafi ya abati ya abati baba ki ya abati wa idh kana ibrahim li abihi adara babansa أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وهكذا كتجن يا أبت يا بابا wannan shi ne ladabi sannan mun fahimta kuma sai daga cikin ladabi idan ɗa zai tafiya da mahaifinsa yana shiga gaban mahaifi sai dai in wani yanayi ya bari zuwa ga haka ma'ana kamar zai rake mahaifin wurin da bai sani ba in ba gaban ya shiga ba to tafiyar ba za ta yi ba nan to sai ya shiga gaba ko kuma a mota zai ja mahaifin ta ga ya za yi ta ga ɗayan biyu ko su jera zan ta mafi yana kujera gaba ko kuma ya koma ba nan ma sai ka ce dole sai dole ya koma ba mafin kuma ka kuma mai iya motar ba to ya za a an gani to yayin irin waɗannan yaruka da halaye na bukata in ta kama su babu ko sai a yi an gane sannan mun fahimta bai daga cikin ladabi idan an zo wuri za a zauna da iyaye to a riga iyaye har tsewa da zama a wuri bai daga cikin ladabi ladabi shine a saurara sai sun zauna sannan sai a zauna daga baya eh, mafi kyau ma a gyara musu wurin zama sannan daga ba sai a zuwa to wannan shine asali ɗan uwan wannan shine musulunci kuma wannan ba shine sunna to ina muka cewa ahlus sunna sunna iyaye ina wannan ba wannan ba shine sunna ba shine abin da ya kamata shine wajibi to lalle a ga wannan aikace insha Allah ina gani sai mu tsaya nan abin da muka ambata daidai Allah ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan ce ah, don Allah yana neman shawara ah, yadda zai samu ilimi na hadisi wato hanyoyin da zai iya sami ilimin hadisi da kuma makarantar da ake shiga sai da mutum ya gama ta ya zama malamin hadisi abin nufi yana neman abu abu nawa kenan abu biyu makarantar da in ka shiga in ka gama ka zama malamin hadisi an gane da kuma shawara game da hanyoyin da zai bi ya zama malamin hadisi to kaga wannan bayani ne wanda yake mai fadi gore da gaske abu na farko dai ba da wata makaranta kai da za ka shiga in ka gama ka zama malamin hadisi sai makaranta ɗaya ita ce ka zauna gaban malamin hadisi har ya ce kai ma ka zama malamin hadisi shi ke ita ce makarantar kawai an gane amma dukkan wasu jami'ar da za ka shiga karanta hadisi tsarin salabas ne ina ba ta mana gane tsarin salabas ne saboda ka za a buɗa maka hanya ta bincike ne to nan kai ta kokari kuma tare da bibiyar malamai to nan sai ka zama muhaddisi ka zama malamin hadisi amma ita wani makaranta iyaka ko ta ba su kwali na neman abinci abin da za ta maki nan kawai amma karatun sai ka zo na gaban malami da wannan shine asu an gane a sannan kuma shawarwari game da bin hanyoyi na samun ilimin hadisi to shawara ta farko ne shine samun malami wato malamin da yake masanin hadisi ne a sannan shawara ta biyu wato tsarkake niyya lifatar Allah da ne sannan shawara ta uku ba da rayuwarka gaba ɗaya ga ilimi domin shi ilimin hadisi ilimi ne wanda yake bukatar tsawainiya yana bukatar tsawainiya kore da gaske da haka ba ilimi bane na ragwa shi yasa Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhri rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda Azram Hurmuz ya kawo cikin al-Muhaddith al-Fasil yake cewa shi al-hadith zaka yace shi hadisi ba a mazajen ma namiji ne da haka shi ilmin zukuran ne min al al'adami ilimi ne na mazaje ba kowa zai iya ragwaje ba sa iya sannan kuma yana buƙatar hidima da yawa hidima da yawa shi yasa ga mafi yawan malaman hadisi kuɗi bai zama a hannunsu tun a dasa haka abin kuma haka yi abin yake har yanzu inda daga da gaske mutum hadisin zai ba sai da yan wasa mutum zai kuma to wannan shi ne ana shiga google ana fashin to wannan kaga wani abu ne da ban kuma eh, amma inda karatun za a yi da gaske to fa gaskiya za a za sosai. za a da to haka abin da shi za a da ku za a sha wahala to ilimi ne wanda yake bukatar abubuwa da yawa da haka a ta dai wannan shi ah, wallahu a'lam ah, wannan yake yana tambaya game da wannan hadisin na Abdullah da Mas'ud Allah ya kara masa yadda cewa riba tana da kofofi saba'in da uku amma mafi saukin kofa daga cikin wannan kofi saba'in da uku ta fuskar azaba shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sannan mafi tsokakkuwar kuma ita riba shine keta mutuncin mutum musulmi ba da haƙƙi ba yace ibn majah ne ya rawaito shi kwarai da gaske ibn majah yana daga sunan suka rawaito hadisi amma hadisi ne da yake bai inganta ba duk da shekul albani rahimahullah ya yi shin tabbatar da shi wannan hadisin cikin sahih sunan ibn da ghayatul maram nasa da wasu su amma hadisi ne zance da bai inganta ba bai inganta ba wannan shi bai ne bai inganta ba wallahu a'lam wannan yace game da cewa eh, waslatul rahim allati la rahima laka illa min ba na tare da zumunta wadda ba ka da wata zumunta da take ta dole sai ta bangaren su mahaifa wato mahaifi da mahaifiya ma'ana dangin su kenan kula da haƙƙin dangin su to shi ma daga cikin mai haƙoƙin su da suke kanka bayan bayan wato ainihin su. to yana neman karin bayani game da ragowa to yana gani wani a ce koma darasin baya wajen masu rakori suna gani sai a zina wannan yana su ina da shi yasa kai ka turke abubuwa me wa ko ina ji danna wake ke jiran za a yi karatu ko sai ruwa ne tunda ya san lokaci aka yi tambaya to Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika nasatu ilayka sallallahu alaihi wa alhamdulillah rabbil alamin